Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu domin nuna alhini ga waɗanda suka mutu a sakamakon haɗarin motar tankin dakon man fetur a ranar laraban nan da ta gabata a cikin garin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin. An dai bayyana cewa haɗarin ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane talatin ta hanyar ƙonewa ƙurmus waɗanda akasarinsu kuma ɗalibai ne ‘yan makaranta. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ayyana ranar Alhamis ɗinnan da Juma'a domin zaman makokin a jihar domin tunawa da waɗannan bayan Allah, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango ya yi ƙarin bayani. The Kogi State government ya ce gwamnatin jihar Kogin ta ayyana ranar Alhamis 24 ga wannan wata na Satumba da kuma Juma'a 25 ga watan Satumban shekara ta 2020 domin tunawa da waɗanda suka mutu a wannan mummunan haɗarin felele a Lakwaja. Lamarin abin takaici ne ga al'ummar jihar Kogin. A saboda haka, Kwamishina Fanwo ya ce gwamnati za ta yi bincike domin gano dalilin da ya sa wannan al'amari ya auku. Haɗarin motocin dakon man fetur dai ba wani sabon abu ba ne a Najeriya. Al'amarin da direbobin tankin suke alakantawa da rashin hanyoyin mota masu kyau a Najeriya. Comrade Faruku Muhammad Kawo shine mataimakin shugaban kungiyar direbobin tankin a jihar Niger. Abin da yake kawo matsala ne mafi yawa gaskiya matsalar hanya ne shi ke yawan kawo mana wannan matsalolin. Eh to in ka duba Mustapha idan aka salle mutum daga Maiduguri ko kuma daga Kano ya ce yana bukatar Lagos. A da kana iya tashi daga Kano In da gari zai waye maka sai wayan oyo alaka to yau in ka taso daga Kano kai kai wuta kai wuta kai kwana biyu zuwa oyo kwana biyu in aka wallahi kwana biyu in aka ce maka bacci yayi ma direba yau alhaji ba abinda ba zai iya faruwa akan shi ba ka kwana kana bin gosulo cikin dare ka tashi cikin dare mota ko da ka tashi daga Kano mai gidanka yayi maka gyara yayi komi amma ko kamin ka tashi ka je Lagos ko kuma ka je Ibadan ko ka je wani wurin inda zaka tsaya wallahi zaka zaka burkin ka ya felin in dai ba a manta ba ko a cikin makon jiya sai da direbobin dakon man fetur ɗin suka yi barazanar daina kawo man zuwa yankin arewacin Najeriya a sakamakon rufe wata hanya da gwamnatin jihar Nejan ta yi saboda lalacewarta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.